إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه حج الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na litinin ɗaya ga watan jimada a ɗabi'ul akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu. wanda daidai da sha shida ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba talatin da tara Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari BGR Kaduna. Muna karanta wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz jiya'uha na Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin banan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na goma sha bakwai mun kwana a shafi na ashirin da uku a ƙarƙashin fakara wato a ƙarƙashin ma'alal hadiri da da mautihi ababen da yake zama wajibi ga wanda suke halacce idan ɗan uwansu ya rasu me ya kamata na wajibi da musulunci ya shar'anta wa mutane su aiwatar to a daidai hadisin da malam yake bayani hadisin abdullahi Ɗan umar Ɗan khattab da malam ya kawo mana duk da malam ya yi bayani akan cewa hadisin bai inganta ba to daidai bayanin rashin ingancin zai ba mu ɗauka sai lokaci ya mana halinsa to amma saboda fa'ida sai mu tashi a kan daidai gaba ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada umarni a yi gaggawa wajen kai gawa idan ta mutu ba a jiran wani idan mutum ya rasu cewa babban ɗansa yana habuja shi kuma yana fataskun saboda haka sai ya zo kafin za a yi za a yi jana'izan wannan ba daidai ba ne duk yake idan ya roƙon wa babansa gafara rahamar zai kai gare shi addu'an zai kai gare sa amma ba a jiran wani idan mutum ya rasu duk inda yake idan ya masa addu'a zai isa gare sa saboda haka idan mutum yana nan a yi da shi wanda baya nan sai ya yi addu'a wannan shine ka'ida na musulunci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ajiye gawa a gidanku idan alkhairi ne kun cutar da shi bi ma'ana in dan aljanna ne kun hana shi shiga gidansa saboda haka zai dinga jin haushin ku yana jin zafin abin da kuka yi masa na jinkiri idan kuma in wuta ne Allah ya kare mu manzo Allah ce kun ajiye sharri a gida kaga kowanne ai bala'i ne ko saboda haka yasa malam ya kawo mana hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asri'u bil janazati ku yi gaggawa wajen kai gawa idan Allah ya karɓi ran wannan gawa abin ne akwai hadisai guda biyu da malam yayi magana a wannan babin yace hadisan ba su inganta ba shi sa bai kawo hadisan a wannan gabar ba ya taƙaita da wancan duk yake bai zo da shi ga baki ɗayansa ba shine hadisi na farko wanda mana yace amma al-hadith al-awwal wa huwa an ibn umar marfu'an hadisi na farko shine hadisi daga abdullahi dan umar dan khattab wanda ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lafzuhu hadisin shine kamar haka yace wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata ahadukum jumla ce shartiyya cewa duk lokacin da ɗayan ku ya mutu ku musulmai daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala tahbisuhu kada ku tsare shi a gidajenku wa asri'u bihi ila qabri ku yi gaggawa da tafiyar da shi ku yi gaggawan tafiya da shi zuwa kabarinsa wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil baqara amma a karanta wurin kansa farkon ayoyi biyar na suratul baqara zuwa muflihuna kenan wa inda amma a wurin kafafuwansa guda biyu bi khatimatiha ku karanta ƙarshen suratul baqara amanar rasul kenan to shine sai malam yace wannan hadisi zaka ga wa'ansu suna aiwatar da shi sai malam yace akhrajahu at-tabarani wannan hadisi imamu tabarani ya fitar da shi fil mu'jam al-kabir a cikin mu'jam al-kabir nasa mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da takwas haka ya zo a fakara ta biyu hadisi namba ta biyu yace wal khallal haka imamul khallal ya fitar da wannan hadisi fil qira'ati inda al-qubur a littafinsa da ya sa masa suna al-qira'atu inda al-qubur yaya shin ya halatta a yi karatu a wurin a makabarta kamar yadda yawancinmu idan mun je makabarta muke aiwatarwa a yau an je da gawa sai a ce a karanta ko fatiha ina ɗaya naka Allah ya shayar da shi alkausara ko a karanta Lahu kafa sha ɗaiɗai alaki da nasu sha ɗaiɗai da sauransu wa'annan duka bidi'o'i ne bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi sai malam ce to wannan hadisi ma da ya zo wato imamu khallal ya fitar da shi a cikin wannan littafi nasa alqira'atu inda alqubur wato karata 25 shafi wato mujalladi da biyu min tariqi yahya bin abdullah bin dhahhak yace ta hanyar yahya bin abdullah bin al-dhahhak yace sana ayyub bin nuhaik wato ayyub bin nuhaik ya ba mu labari al-halabi maula ali sa'ad bin abi waqqas barran bawan sa'ad bin abi waqqas mutanen gidansa kenan qala yace sami'tu ata bin abi rabah al-makki yace naji ata ibn abi rabah al-makki ya qala yace sami'tu bin umar qala shi ma ya ji abdullahi ɗan umar ya ce qala fa ke ya ambaci wannan wato ruwaya qultu malam ya ce, sai na ce wa hadha sanadun ba'ifun jiddan wannan isnadi jerin gwanan mazaje hanyar da aka samu wannan labarin har aka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hanya ce mai raunin gaske walahu illatani yana da illoli guda biyu wajen wato rashin tabbatar da wannan ruwayar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ula illa ta farko albabulutiyu shi wannan abdullahi bin al albabulutiyu da yake magana sai ce da'ifun kama qala hafiz wato imamu hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin at-tajibu ya ce da'ifun mutum mai rauni mutum ne mai rauni a bangaren haddansa mutum ne mai rauni a bangaren ɗabi'unsa mutum ne mai rauni da ba za a tabbatar da maganan da ya faɗi ba. A Saniya illa ta biyu shaykhuhu ayyub bin malamin malaminsa shi ma kaga shi karan kansa yana da rauni yana da matsala malaminsa shi ma karan kansa shine ayyub bin ruhayk fa innahu ashaddu da'fan minhu to malaminsa ma ya fi shi rauni kaga ba cinyan ba kafan baya to dalibi mai rauni malaminsa yafi yafi ma dalibin rauni wa walidin wa ma walada kenan ina fata an gane sai ce ضعفه أبو حاتم وغيره أبو حاتم الرازي يا تبتد شيوا شي ونن مالم واتو بابلكي لنن شيني عبد الله بن الضحاك البابلكي ومالم شيني أيوب بن نهيك يا في سروني shi ɗalibin yana da rauni malaminsa kuma ya fi ɗalibinsa rauni kaga muni kan muni kenan wannan abu hatimin razi ya faɗi wa qala al-azdi imam al shi ma yace matrukun shi wannan abu wato ayyub bin nuhayk matruk ay muttahamun mutum ne wanda ake tuhumar sa da yi wa manzo Allah ƙarya saboda haka hadisin Maturuk ne ana kyalewa duk bayanin da kaji ya ce manzo Allah ce ba a ɗauka. wa abu zur'a abu zur'a ya ce munkarul hadith hadisi ne munkari wato hadisi ne mai rauni ya ci karo da hadisi ingantacce kuma ji matsalar kaga duk ana nuna maka illolin da ya sa hadisin bai tabbata cewa manzo ya faɗi wannan magana ba mutum ne wanda ana tuhumarsa ya taɓa yi wa manzo Allah ƙarya saboda ka duk bayanin da ya faɗi ba a yarda da shi kuma yanzu gashi ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ina fata mun gane sai ya ce wa saqa hafiz imam ibn hajar al-asqalani sai ya ya koro zancen da ya faɗi a cikin al-lisan nasa fil lisan hadisan akhar yace wani hadisi na daban zahir an-nakara zahirin wannan hadisi hadisi ne munkari min tariq yahya bin abdullah ta hanyar yahya bin abdullah sana ayyub an mujahid yace ayyub ya bada labari daga mujahid an ibn umar marfu'an shima ma wato abdullahi dan umar dan khattab shima ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suka hikayanto shi thumma qala yace sa'annan sai suka ce ko kuma yace shi imamu hafiz ibn hajar al askalani kenan sai ya ce wa yahya da'ifun shi ya haya dinnan mutum ne mai rauni lakin la yahtamil hadha sai dai ne baya daukan wannan fa'iza arabta haza malam ya ce idan ka gano wannan matsalar cewa wannan ruwaya ta imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir da kuma imamu khallal a cikin alƙira'atu inda ƙubur da ya ambata ya ce fal'ajabu min alhafiz haithu qala ya ce to abun mamaki da aka samu daga shi hafiz ibn hajar al-asqalani jimanan albani ya ce filfashi a cikin fathul bari mujallaji na uku shafi na ɗari da arba'in da uku fi hadithin tabarani haza a cikin hadisin tabarani wannan shi hafiz ya ce isnaduhu hasan sai ya ce isnadinsa kyakkyawa ce wa naqalahu anhu ash-shawkani imamu ash-shawkani ya naqalto wannan maganan daga hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari fi nail al-awtar a cikin nailul autar na shaukani mujallaji na uku shafi na ɗari uku da tara shi ma sai karanta ya nakalto magana hafiz wa aqarrahu shi ma sai tabbatar da maganan ba tare da yayi wa wato ibn hajar istidraki akan maganar da ya faɗi a cikin al-lisan nasa wajen warware wannan maganar ba wa amma al ya yace nuruddin al shi kuwa faƙala fil majma'i shi ya ce a cikin wato littafinsa wato majma'u zawa'id wa manba'u fawa'id nasa ya ce mujallaji na uku shafi na arba'in da hudu rawahu tabarani wannan hadisi imamu tabarani ya rawaito shi fil a cikin mu'jam al nasa amma a cikin isnadin sai ce wa fihi yahya bin abdullahi al-babuluki wa huwa da'ifun sai ce a cikin ruwayar akwai yahya dan abdullahi al-babuluki shi kuma mutum ne mai rauni kaga anan wa fatahu anna fihi ayyub amma ya kubuce masa cewa akwai ayyub bin nuhaik wa huwa sharrun minhu kama sabaka shi kuma ya fi albabulkiyu sharri a wajen ruwaya saboda rauninsa mutum ne wanda ma ake zarginsa da ƙarya da ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so duk da an ce wai ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu a karanta wurin kansa farkon suratul baqara sannan a wajen kafafuwansa a karanta amanar rasulu sai ka ce wannan ba manzan Allah ya faɗi ba saboda wanda ya bada labarin ana tuhumarsa da yi wa manzan Allah ƙarya kaga ina magana cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana ina fata an gane kuma ya ci karo maganarsa ya ci karo da hadisai ingantattu saboda manzo Allah ya hana a karanta Qur'ani a makabarta kun ji matsalan kaga kuma maganar manzo Allah ba za su ci karo da juna ba ko kun ji matsalan to kaga anan an samu matsala to shine Imam bin Albani yake yi wa Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani istidraki akan maganar da yake kaga a cikin fathul bari sai ya ce hadisi ne hasan a can kuma a cikin lisan da kuma al-takrir ya fito da illar ya fito da maganan al-babulutiyu ina fata an gane sannan kuma ga ayyub bin muhaib cewa sharrun minhu ya fi ɗalibin sama sharri kaga ga baki ɗaya isnadin hadisin ba ingantacce ba ne saboda haka jingina magana cewa manzala ya faɗi a daidai ba ne saboda ga hanyoyin da aka same shi kaga in ka ji wani bawan Allah ko wani ɗalibin ilimi ko malami yana bayanin nan ka sani cewa maganar bai san da ita ba shi sa ya faɗe ta dan shi ma da ya sani kila da ba zai faɗi ba in kuma ya sani aka tsinka da shi ya ki ka ajiye maganarsa ka yi amfani da magana mafi inganci ina fata an gane magana mafi inganci ba a karatun ƙur'ani idan mutum ya mutu kamar yadda wa'ansu suke yi in mutum ya mutu kaga an zauna ana karanta yasin ko amince matsalan cewa zai ce ma ai manzo Allah ya ce iqra'u ala mautakum ko yasin au surati yasin ai wai manzon Allah ya ce wai ku karantawa mamatan ku surati yasin sai ka ce manzo Allah bai faɗi wannan ba saboda hadisin bai inganta ba ba manzo Allah ya faɗi shi ba ina fata an gane manzo Allah ya hana karanta Qur'ani a makabarta ga mamaci addu'a yace ai ina fata an gane wani zai ce ah yanzu karanta Qur'ani sharri ne sai mu ce anan ya zama shabi saboda manzo Allah bai ce kai ba yanzu misali ka ce karanta Qur'ani sharri ne sai mu ce to mutumin da yazo tahiya sai bai karanta tahiya ba sai karanta Fatiha yanzu ya hukuncin sa ko Haka ce ne bai yi ba ko me yasa bai yi ba saboda ai ba shi manzo Allah ce a karanta ba ko to shi ma nan wurin haka matsala iri ɗaya ce manzo Allah bai ce a karanta Qur'ani a wurin ba kuma ji matsalar dan da ya ce a karanta da shi ya karanta da sabonsa sun karanta to tun bai ce a karanta ba kaga in kai kai ka zo da abin da ba shi manzo Allah ce kai ba kaga na farko ba za ka samu lada ba na biyu kuma ka samu laifi a wurin Allah saboda ka zo da wani aikin da ba manzo Allah ce kai ba saboda ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun bi wanda wani aikin da ba mu muka ce yayi ba an maida masa wannan aikin ba yi da ladanta kuma yana da laifi a wurin Allah Allah ya shiryar da mu ina fata mun gane wannan matsalar to shine sai malam ya ci gaba da cewa wa ammal hadithu tsani kaga ya gama da hadisi na farko kenan ko cewa hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amma kaga hadisi na biyu hadisi na biyu shine sai mana yace fa huwa an Husain bin Wahwah shi kuma hadisi na biyu daga Husain bin Wahwah anna Talhata bin albara bara marida wai talha ɗan bara'u ya yi rashin lafiya fa'atahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya uduhu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa yana ziyartansa na rashin lafiya in mutum bai da lafiya dama yana daga cikin haƙƙin da musulmi yake da shi akan ɗan uwansa musulmi ya ziyarce shi in makwabcinka ne bayi da lafiya haƙƙi ne yake da shi a kanka ka je ka ziyarce shi sawa'un makwabcin nan musulmi ne ko ba musulmi ba ina fata an gane makwabcin nan naka musulmi ne ko ba musulmi ba yana da haƙƙi ka je ka ziyarce shi ko da ba musulmi ba ne in dai ka tabbatar da bayi da lafiya kuma kaji to wajibi ne ka je ka ziyarce shi sai dai in baka sani ba to wannan Allah ba zai kama ka da wannan laifi ba amma matakar ka sani to ya zama wajibi a kansa ka ziyarce shi ka je ka duba shi in yana gida ne in kuma baya gida ne yana asibiti ka je ka ziyarce shi ka duba lafiyarsa haƙƙi ne na makwabta in kafiri ne kenan in wanda ba musulmi ba kirista ne shi ko ba yahudi kai ko da pagan ne shi bai da addini yana da wannan haƙƙin na makwabta a kanka in kuma musulmi ne yana da haƙƙi guda biyu haƙƙin makwabta da kuma haƙƙi na musulunci dole ka je ka duba shi ka ziyarce shi ka duba rashin lafiya wato jikinsa da halin da yake ciki to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wannan a wannan ruwayar fa qala sai yace inni la ara talhata illa kad hadath bihi al-maut yace kai ni dai fa ban talha ba sai dai mutuwa ta same shi fa'azinu ni bihi idan ya mutu ku yi min izini ku sanar da ni hatta ushi da hufa usalli alaihi har in halarci dawarsa in yi masa sallah saboda kin ya mutu wa ajiluhu kuma ku yi gaggawa wajen kai shi idan ya mutu haka shi ne muhallin shahid ɗinku, ko fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbas baina saboda yanda al'amarin yake bayi da sai ya ce a fa'inna hula yan lijifati musulmin baya halatta ya ya ce baya halatta layan bagi lijifati musulmin baya halatta da gawa ta musulmi an tuhbas baina zaharanai ahlihi a ajiye shi tsakanin iyalansa wai ana jiran wane ko wane da wane kaga wannan hadisi ma'anarsa ingantacce ne amma hadisin anan bai inganta ba ina ba ta gani saboda hadisin bai inganta a can kaga wannan amana ce ta ilimi kasance matsalan wancan da ya inganta sai malam ya zo mana da shi wannan saboda bai inganta ba malam ya ce ban kawo shi ba saboda daman sharaɗi da malamin hadisi ne ba zai zo da hadisi ba sai wanda ya inganta ya ce amma babu laifi in koro maka hadisin dan ka san su wani lokaci in ka ji wani yana kafa hujja da shi sai ka ce hadisin nan bai inganta ba kabanci dalilin malam ya kawo mana sai ya ce to wannan hadisi shi ma akhrajahu abu dawud wal bihaqi imamu abu dawud da imamu bayhaqi suka rawaito wannan hadisi haƙi a cikin sunan al-kubra mutallaji na uku shafi na 386 zuwa 387 wa fihi a cikin ruwayan nan sai ce akwai urwa wa yuqalu azra malamai sun samu saɓani a cikin marwaici wannan hadisi a cikin rawun a cikin isnadin shin urwa ake magana ko ko ana kiran shi azara shine ibnu sa'idin al-ansari an abihi ana cewa daga ibnu sa'idin al-ansari mutumin madina shi ma daga babansa sai ce wakilahuma majhulun dukkan su ba wanda ya san su a zuwa baka labari wane an wani kaza ba wanda ya san shi a garin zai yiwu yanzu misali a ce dan layin sai a kira maka wani suna sai a ce kuma nan layin yake kuma duk mutanen layin nan ga cokakkin su ba da ya san shi ka san wannan maganar akwai me alaman tambaya a cikin ta ko kenan ne maganar nan ba gaskiya ba ce an fahimci matsalar saboda bibiya da diddigi da ake bi wajen kare maganar da za a jingina wa manzo Allah kuma ba shi ya faɗi ta ba an gane kama qala al-hafiz fi taqrib malam yace kamar yanda imamu hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya fadi a cikin at-tashrib yace thumma innal istidlal bi hadithi abi hurairata malam yace sa'annan ka sani ya kai dan uwa musulmi kafa hujja da hadisin abu huraira ala ma zakarna a bisa abin da maka a baya innama huwa bina'an ala anna al-murad bi asri'u mun gina shi ne akan saboda ma'anar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi asri'u ku yi gaggawa al-isra'u fi tajhiziha yin gaggawa wajen tattala ita wannan gawar da ta rasu idan mutum ya mutu to yanzu ba wani jinkiri da za a yi za a yi gaggawa tafi da shi gida a lullube shi a yi kaza a mai wanka ana mai wanka sai a mai mai sai a mai sallah ana mai sallah sai a kai shi mai makwancinsa ka ji abin da ake nufi ba wai mutum ya mutu ba a ajiye shi a mutuwari ko in dai ba hatsari yayi ba ba a san gawar ba Shi ne ake mata haka ko amma an san shi ya mutu a asibiti shi kenan. sai dai kuma Allahumma bashi ya mutu a asibiti kuma akwai bashi asibitin ke bin ƴan uwan wannan mamacin kaga in ba su ba da wannan bashin ba ba su saki gawar ba ko ta ga wannan wani abu ne daban in sun je sun nemo kudin da za su biya gawar ko da awa ɗaya ne awa biyu awa uku wannan babu laifi saboda ai abu ne wanda ya fi ƙarfin eh, wato samun su da hanyar da suke samu amma ba wani eh, wato matsala ba bashi ba komai mutum ya rasu a ce za a jirawa ne wannan ba daidai ba ne abinda hadisin yake nufi kenan a yi maza-maza a tafi da shi gida a yi maza-maza a mai wanka a yi maza-maza a kai shi ina makwancinsa wannan shine ka'idar da addinin musulunci ya bada to idan ka duba wannan matsalar za ka ga da yawan mu muna kuskure hatta malamai ba ko ba ban kire maka kowa ba a wannan babu hatta malamai malaman ma na sunna ana jinkiri haka ne ana jinkiri kaga wani ya mutu a ce sai karfe kaza kaga wani ya mutu a ce sai lokaci kaza duk wannan ya saba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana so kai a matsayinka na musulmi ka yi wasiya jama'a ɗan uwana ko dangina makwabtana don girman Allah duk ranar da na mutu kada a ce za a jira kowa ina mutuwa aka tabbatar da na mutu a tafi da ni kike nan kaga ka kubuta in suka yi jinkiri kai baka da laifi a wurin Allah amma wake da laifi su da suka jinkirta saboda in suka jinkirta kaga yanzu sun cutar da kai sun baka a gida kai ka kosa a kai ka ina a kai ka makwancinka shi sa maza Allah ya ce in kun aljanna ne kun cutar da shi kun sa mai kwaɗayi Allah sa ma zuma a hana ka sha ko kaga yanzu yana Allah Allah ku kai shi gidansa ko kuma ne kun ajiye shi ai sai wani ya zo wani ya zo sai a ce sura ne. wani ma sura wassa wane sura yassa tana ina sakwato shi kuma yana ina da duguri kai ba karamin tafiya bane ko misali ne na kawo an fahimci matsalar kaga akwai tazara duk inda yake in yi masa addu'a zai kai gare shi yana wuri kaza a ah, shi kenan kai ko da nan nan Abuja yake kai ko nan nan kusa Zariya yake ko kafin ya zo ba alal akalla sai awa ɗaya ko alal akalla ko to za ka jiran shi ne ba za ka jiran shi ba in ya zo kafin a gama wanka da sauransu ya samu fa biha fa ni'ima in bai samu ba ne kenan ya je makabarta ya masa addu'a shi kenan kaga saukin addinin musulunci kenan amma sai ka ji a jama'a ku yi hakuri ana jiran wani kuma wanan nan bai sai bashi aljanna ba ko ya isa wanannan nan kuma bai sai ya daga mai ukuba a wurin Allah ba in ya tantance ukuba kuma ji matsalan kaga wannan ba daidai bane saboda haka kuskure ne muke yi kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa saboda amfanin da yasa muke karatu kenan ba wai malam wani na yi ba su malamai kaza ko kungiya kaza na yi a'a me manzan Allah ya ce ku yi an matsalan Allah ya shirya da mu sai malam ya ci gaba da cewa ah, wa amma ala alqawli bi anna almurad al-isra bi hamliha ila qabrihi amma masu cewa wai abinda ake nufi da wannan hadisi wai gaggauta ɗaukansa zuwa makabarta zuwa kabarinsa fala yatimul da lalubihi. malam yace kafa hujja da wannan baya cika saboda dalilin da ke nuni akan haka bai tabbata ba wa hadha alqawl huwa alladhi istazharahu alqurtubi thumma an-nawawi malam yace wannan maganar da na fadi akan cewa wai ana nufin a ɗauke shi ne a ta sauri a kai shi makabarta ya ce shi ne maganar da imamu ƙurtubi da imamun dawawi suka bayyana shi cewa ya fi ƙarfi kamar ji matsalar cewa abin da ake nufi wato ana nufin gaggauta yi masa wanka ina fata an gane da masa sallah sannan a tafi da shi ba wai ana nufin wai lokacin da aka kashi a kafada a dinga sauri ana tafiya da shi ba a wannan ake nufi ba wa qawwa al-hafiz al-qawl al-awwal hafiz ibn hajar al-asqalani sai ya karfafa maganan farko cewa abin da ake nufi wajen yin gaggawa yi masa wanka da yi masa sallah abin da ake nufi kenan bil hadithaini allazaini takallamna anhuma anifan sai ce hadisai guda biyu da muka yi magana a kansa ɗazu in ji malam wala yakhfa ma fihi malam ya ce abin da ke cikinsa bai ɓoyu ba ina fata an gane sai ce wa hunaka hadithun salithun yace akwai wani hadisi na uku har ila yau shi ma a wannan bangaren wa huwa mashhurun jiddan malam yace hadisin ya shahara a bakin mutane da malamai an fahimci matsalan sai ya ce daina la'amma, wato ya shahara a gama garin mutane kowa ya sansa wa huwa ikramul mayyit dafnuhu wai karrama mamaci shine abin ne shi ko ba haka ke cewa ba ai karrama mamaci shine ka binne shi kaman ji matsalan kaga wannan hadisi ne wanda ya shahara a bakin gama garin mutane sai mana yace wa huwa la asla lahu hadisi ne wanda bai da asali ƙarya ce duka jinyina ka cewa manzo Allah ya faɗa haka duk da shahararta a bakin mutane shikenan sai a ce hadisi ne na manzo Allah kaga ba zai yiwu ba shine sakon da malam yake so mu fahimta a wannan babu sai ce kama fi al-maqasid al-hasana kamar yadda ya zo a cikin wannan littafi na Imam Sakhawi al-maqasid al-hasana wato shafi da 150 fahimci wannan matsalar ta ga malam ya gama warware mana matsala da ke da alaka da gaggauta binne dan uwa shine yana mutuwa a yi saurin yi masa wanka sannan a yi masa me a yi saurin yi masa me sallah to a wajen sallah zaka ga da yawan mu ma muna kuskure a wajen sallah yanzu da yawa daga cikin mutane za su zo bin sallan jana'iza sai su sadda liman ya riga ya kabbara guda biyu yanzu sun samu nawa ne kabbarori guda nawa ya rage za su samu guda biyu ko to in sun samu guda biyu na in liman ya ce assalamu alaikum sai ka ga mutum shi ma ya ce me assalamu alaikum in ka haka baka fada sallar mutane nawa ne ba eh, suke wanda ba sa yin wannan kaga yan kaɗan ne ko yana samu shi ma yana ana cewa assalamu alaikum me yake cewa shi ma assalamu alaikum kuskure ne ba daidai bane Allah ce fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku sallata abinda ya kuma ce maka ku cika to me ya kuma ce maka abarbari guda biyu abinda ya kamata kai anan shine dan gawan na nan a tsaye a kwance ba a ɗauke ta bayan liman ya sallama sai ka kawo kabbara ta uku ka ce Allahu akbar sai ka ci gaba da addu'an da ake yi amma idan liman na ce assalamu alaikum aka cincin gawar kai kuma ba za ka ce assalamu alaikum ba sai ka ce Allahu akbar kai kabbara na nawa kenan sai ka kara Allahu akbar kai kabbara na nawa sannan sai ka ce assalamu alaikum kenan ka cika sallar kenan in ba kai haka ba fa wannan ladan da ake samu kira kun tarasa mutane nawa ke rasa sallah kenan An fahimci tsaron wannan babi ne na fiqh An fahimci matsalan kuma da yawa malaman fikihu sai riga sun yi wannan bayanin amma kaga mutane da yawa ba su san wannan ba idan an tsaya ana yi wa mutane bayani a lokacin da aka kawo gawa sai ka jona ce kaga wani kakale na matasan zamani ko haka ne ko ba ka mutane ke cewa ba ha kawai an kawo gawa ba kawai sallah za ka yi mana mu wuce ba ba in ba maka wannan bayanin ba ta ina za ka san wannan hukunce hukuncen da sallar gawa a shi ake samun haka ba ko sannan kuma ba kowa bane ke tsayawa inda ake karatu yanzu ba gashi muna karatu bane mutanen da ke cikin masallacin nan ba su kai mutanen da suke wajen masallaci yawa ba ko kaga mutanen waje sun ninka ninkin ba ninkin ga wanda suke cikin masallaci wani ma zai ce yana ji ai ta waje ko wani zai ce ai yana bi ta social media an fahimci matsalan ga shi ya fi ma dama dama tun da yana bin karatun kuma hankalinsa na to amma wanda yake waje zai ce ha ah, to ai ba wani abu bane to irin wa'annan ilimin kaga sai boyu gare shi bai san shi ba an fahimci matsalan Allah ya samu dace sai gaba na karshe wanda zamu karanta shi sai mu tsaya a wurin saboda ya kai karshen shafin sai malam ya ce wawun wato gaba na gaba wa shine an yadfinuhu fil baladin lazi ma tafihi abin ke mutum a garin da ya mutu wala yanquluhu ila gairihi ba a ɗaukansa zuwa ga wani garin da ba a ciki ya mutu ba li'annahu yunafil isra'u saboda yin haka ya kore gaggauta wanda manzo Allah ce ayi ko al ma'muru bihi wanda aka umarci mutum musulmi ya aiwatar fi hadisi abi huraira al a cikin hadisin abu huraira wanda ya gabata yanzu mutum ya mutu misali a Kaduna sai aka ce bara a dauki gawarsa a kai shi Zariya, kaga ya kore umarnin da mazalla ce ai gaggawan me tafiya da shi aje abin ne shi saboda tafiyar da za a yi da shi zuwa Zariya kaga tafiya ce kuma zai wahala a cikin motar saboda gawar za ta dinga bugan to wannan bugu wanda yake yana fa jin zafi sai dai ba zai iya magana ba saboda an riga an zari ran amma duk wannan wahalar sai ya ji ta a jikinsa an fahimci matsalar to mutum ya mutu a habu da sai a ce sai an da shi kaduna mutum ya mutu a a lagos za a ce za a da shi kaduna mutum ya mutu kaza a wannan ba daidai bane duk inda mutum ya mutu abin ne shi aina ma takunu yudrikumul mautu duk inda kuke mutuwa za ta riske ku saboda haka wa mata diri nafsun ayi arzin ta mutu rai ba ta san inda za ta mutu ba a kasar da za ta mutu inda ka ga mutum ya mutu inda Allah ya kara masa ya mutu kenan sai abin ne shi a wurin amma kada a ce a ai sai an kai shi garinsa kai ko da ya yi wasiya cewa ya mutu a kai shi katsina ina ba ta an gane ya mutu a kaduna sai ya ce a kai shi katsina ba za a kai shi ba ina ba ta an gane zai ce gida ne misali to ba za kai shi katsina ba da yasa ba za mu kai shi katsina ba saboda ya yi wasiya kuma wasiya ta saba wa shari'a an fahimci matsalan sai a ce ba za a aiki da ita ba ina ba ta an gane ko kuma misali mutum ya mutu a a Kaduna sai ce a kai shi bidda ina ba ta an gane to idan ya ce a kai shi bidda to ba za mu kai shi ba me dalili saboda ya saba wa shari'a ai mu a tsarin mu ai a gida ake binne mu sai mu ce mun ji ya saba karantar maza Allah ba ba shi kenan ka fahimci matsala. wannan shine sunna kuma wannan shine ta dafu da sunnan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam aka ce ah, mu ya saba wa ka'idar gidanmu duka wanda ya mutu a gida ake binne shi can garin mu kenan ba wai ina nufin cikin gida ba a za ka shi gida kai ko da cikin gida ne yake a binne shi sai a ce wannan wasiyar ba za a zartar da ita ba saboda ta saba karantar manzon Allah to wannan shine sunnan fa sai ake magana ba wai a baki ba a aiki a lokacin ake gane cewa lallai sunnan ya ratsa jikinka ya bi jininka ya bi ɓargonka sannan shi ne rayuwarka amma kana faɗin sunna a baki amma aikinka babu sunnan sai a ce wannan kawai da baki kake faɗi dan da akwai shi a aikace ya nuna lallai kana bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzon Allah biyayya za ku shiru mafhumul mukhalafa in kuka yi masa biyayya za ku bata za ku halaka to kaga anan sai malam yace abin da ake nufi idan mutum ya mutu a garin da mutu anan za a binne shi saboda Allah ce wa mata diri nafsun bi ayyi ardin tamut saboda rai bata san wata kasa za ta mutu ba duk inda kaga ka mutu nan Allah ya yi nufa ka mutu za mu zo mu ji hadisi wanda a nan gaba mutanen da kake gani a Uhudu in ka je Madina ba kana ganin gawawakin da aka kashe ta Hamza ba a ina a inda aka binne su to dalilin da ya sake na mazala ce a binne su a wajen an ɗauki gawawwakin su za a shigar da su madina lokacin nan wurin a lokacin wajen madina ne lokacin ƙaryar madina ba ta wuce iya girman matsalacin mazala ba ina fata an gane to lokacin duk wannan wuri kaga ai kilomita ɗaya ne daga matsalacin mazala zuwa Uhudu kaga ai ba nisa sosai ko ko gawan daga wurin manzo Allah ce su mai da su abin ne a inda suke a cikin fa Madina ne kaga amma a lokacin yana wajen Madina kaga dalilin da ya sa kaga su Hamza da su Mus'ab bin Umair da su Amr bin Jamuh aka binne su a wurin kenan saboda manzo Allah ce a mai da su abin ne a inda aka kashe su mu kuwa yau ba mutum zai mutu anan sai ya ce a kai shi ko tudun wada don ka je tudun wata shine zai sa samu ramar ubangiji a inda ka mutu anan ake binne ka sai a kai ka isa kai ta ina fata an gane daga Landan ma zuwa Najeriya zai dauki zai dauki kuɗi zai biya a London ai akwai musulmai ko akwai musulmai kuma akwai ahlus sunna za a ma sallah kuma za a je a binne ka yafi a ce kai ta ne jirgi daga nan ba shi sai dai in China ne kuma ko China sai dai in ka mutu a garin da babu musulmai saboda haka ai akwai fili da gwamnatin saudiya ta saye musu inda za su dinga binne gawawwakinsu ina fata an gane sai musu fili in gawa musulmi ya mutu a nan za a binne shi ba za a kona shi ba kamar yadda suke yi a cikin su. an fahimci matsalar kaga wannan yana daga cikin abin da ake so mutane su gane kuma shine sunnan da ake so amfanin karatu kenan mu gane inda muke da kurakurai mu gyara amma idan muka gane kuma ba mu gyara ba ya zama karatun bayi da amfani ya zama kamar sanin himari ya handilu asfara kamar eh, wato jaki ne da lodin littafi ba zai iya karanta ba kuma in kashi zai ci kaga ba zai ci ba sai ya zama karatun mu bai mana amfani ba kenan Allah ya bamu ikon gyara kurakuran mu ya shiryar da mu ya bamu ikon aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kashe mu akan sunna ya tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa gabaki daya anan zamu da sa'aya insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za mu ba da dama ga masu tambaya in akwai tambaya a cikin mu, in kuma babu insha Allah sai mu yi sallah wa alaikum salam na'am a wajen mamaci ba na'am karatun ne gabaki ɗaya ba a yi ina fata an gane karatun ne gabaki ɗaya ai a cikin ma mazhaba babu mazhaba da fi kowa matsawa akan haramcin karantawa mamaci qur'ani kamar malikiya shi yasa idan ka duba risala ta Abu zaidin al-Qirawani tashi kawo bara ta farko sai bai kawo Fatiha ba sai kawo addu'a amma ni matsalan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara ta farko Fatiha ake karanta da sura da sara amma shi bai ba ka ba sai suka kawo addu'a saboda sun fi kowa zafafawa wajen haramta masu karanta wa mamaci ƙur'ani mu kuma ne muke bi ai ba malikiyar muke bi ba tunda malikiyar ne ba za mu yi ba kamar yanzu matsalan saboda dai kawai kaka da kakanni an saba wannan bid'ar sai aka yi mata kwaskwalima sai aka mai da ita ai yanzu ya za a ce karanta ƙur'ani laifi ne kaza kaza kaga yanda ake yakan kwakwalen wanda bata san addini ba kenan ina ba ta an gani sha ce yanzu qur'anin ma haramun ne karanta ta kaga daga nan wanda bai sani sai ka ja ce a ji wani sabon addini wai karatun qur'ani ma laifi ne abin da tsaron kaga yanda ake defeating ɗin kwakwalwan eh, wanda ke san addini ba kenan abin da tsaron to amma sai ka bashi amsa mun ji in ka ce haka yanzu idan mutum ya zo karatun tahiya sai bai karanta tahiya ba sai karanta fatiha yanzu ya mai zai ce ma zai ce ai bai yi ba sai mace a, ah, kata bai karanta shi ma ba ƙur'ani ba ne? an fahimci tsara kuma ya ce ai ba hurumin sa ne? ko ba wurin? ba abin da aka ce ya yi a wurin ba ne, ko to shi ma haka shi ma wancan ba abin da aka ce ya yi ba abin da aka ce ya yi sai ya ajiye shi ya ki sai ya zo da wani ka ga laifin kenan amma ji matsalan to haka ake gano kurakurai to su mutane su san gano kuskuren amma zai ce ma ah, a ta riga an saba to bari mu bi if you cannot beat them join them sai ce a ah, shi kenan aika yi wannan ba daidai bane amma ji matsalan wannan yana daga cikin kurakurai da yawa mutane suke yi zaman makoki da ake yi haka shi ma duka ba musulunci ne. amma yau idan ba ka yi zaman makoki ba sai ka ji mutane na cewa kawai wa'annan ma ba su girmama babansu ba in mahaifi ne ya rasu ko ya za a ce wane ko wane ya rasu wai a ce wai ba za a yi zaman makoki ba wannan wani irin addini ne ba a yi sun wulakanta babansu a ina magana wulakanta ai kawai sun karrama shi kenan saboda ba su jawo mai laifi ba a wurin Allah abin ji A ai sun nuna kwantsan bege ga mahaifinsu kenan ko in uba ne in uwa ce sun nuna ƙauna ko in kuma mata ce ka nuna ƙauna kamar ba Allah da matarsa ta rasu bai zaman makofi ba ka zo kawai iyakaci za ka shiga cikin gidansa kana shiga kamar addu'a sai ce tu bismillah a tafi kawai eh sai ce ma bismillah kawai a tafi za ka zo da mai balle ka ce a kawo kawo jirki ko akwai wanda ya je irin wannan zaman makokin ne a kawo jirki ya ji jirki ya ci kaji aka kawo mai jus ya daura sai ce Allah maimaita mana <laughs> sai aka ce kai mutuwa ne sai ce to Allah ya ji rai <laughs> to kaga kuskure da mutane suke yi ya ato ya ji girki Allah maimaita musu su ja girki kenan ai <laughs> kaga kuskuren da mutane suke yi kenan Allah shiryar da mu Allah kuma ya bamu ikon gyarawa kuma ya bamu ikon nisanta duk wani abin da ke gudu a rayuwarmu saboda yana daga cikin abin da ke hana mutum shan alkausara ba kullum muna cewa Allah ya samu sha alkausar ba to alkausarar nan fa wallahi bid'a na hana mutun shan alkausar haka manzo Allah ya ce kuma bid'a ba karama ba babba duk bid'a bata ce haka manzo Allah ya ce duk su bata ne da karamar da kai kake tunani karama ce babba ce a wurin Allah ba karama ba babba duk hukuncin su daya duk laifin su iri ɗaya ne a wurin Allah kuka ce wannan ai ɗan karamin aba ce in mun yi shi ai ba wani abu bane ko kuma ka ce Allah bai yafe mana a'a haka dai shine zaman lafiyarka Allah shirye ta mu Allah ya ba mu ikon yarawa, kuma ya ba mu ikon abin wato bin abin da yake daidai a rayuwar mu ko da yaushe A tambaya kuma ko ina gani shikenan sai mu tsaya anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk